sashen hausa na biyu eh, da kuma dukkanin masu sauraro da fatan an waye gari lafiya kamar ga irin muhawarar da na ake yi a kai nake son in ba da tawa shawara da take za ta yi amfani wa al'umma da sauran matasa waɗanda suke zaune zaman kashe wando kamin na ci gaba sunana shine muhammadu murtala alhaji lauli bamana karamar hukumar mulkin gwadabawa da ke jihar sokoton tarayyar majoya wanda yake zaune yanzu a birnin lagos munshi local government da fatan dukkanin yan uwa da abokan arziki kowa yana lafiya shawarar da zamba ita ce shine game da yadda za a magance zaman kashe wando ga matasa su matasan su tashi su yi tsaye su kare mutuncin kansu waɗansu su bar tura su a kan harkoki irin na son rai na son zuciya wanda shi ya kawo ƙasar mu a cikin halin da take yanzu na rashin kwanciyar hankali da kuma zaman lahiya da kuma yawaita ayyuka marasa amfani waɗanda sun ka zo sun kai kaka gida wanda yake da a ce su matasa tun tasowarsu suna da kishin kowanne ya kare mutuncin kansu ya san abin da yake yi ya san abin da yake yi to da abin ba zai zo ya kasance haka ba kamar yadda waɗansu suke tafiya su koyi harkokin kaba-kaba da sauransu da irin gyaran wayoyi dinnan da yake yanzu an samu cigaba na zamani an samu wayar salula ta shigo waɗansu suna koyon gyara irin gyaran mashin da mota waɗansu kamar da sauransu kai dukkanin da wanda ka ga ya zauna zaman kashe wando to bukatar ransa saboda a najeriya akwai guraben ayyuka waɗanda mutum ke iya kirkiro kansa wanda zai sana'ar da kare mutuncinsa da fatan yan uwana matasa za su yi koyi akan haka tun ina dan na ina primary school nake koyon sana'a ta sai da kifi da lemu har inda na kare na kan zo yanzu har na kai na fara babban business wanda ya kare mutunci na da kuma sauran al'ummar da nake tare su da fatan yan na matasa kuma ku yi kokarin ganin kun kare kan mutunci ta hanyar kun sana'a wadda za ta amfane ku ta amfanar da wanda kuke tare su da kuma sauran al'umma da fatan Allah ya sa mai amfani da wannan shawara sai an jima. Assalamu alaikum biyu Hausa sunana Abdulhamid Bashir Yosuwa daga jihar Zamfara. Ina na ra'ayin shi ne ya kamata samar da wata gareji ta gyaran masuna da ta gyaran masuna da kekuna haka wadda 'ya'yan talaka za su samu su aiki a ciki huta lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA sunana Dauda Umar Janihu daga Shinkafi a Zamfaran Najeriya. Hakika da akwai rawar da gwamnatocin ƙasa ta Najeriya za su taka na wajen samar wa matasa ayyukan yi kamar nemo masu ayyukan hannu da dai sauran wasu ayyukan da za su taimaka ma matasan ta wajen dogaro da kansu domin kuwa wallahi kashi tasa'in da biyar na matasan ƙasa ta najeriya rashin aikin yi da kuma zaman kashe wando shi ke sa su suna shiga wasu sana'o'i kamar kwace da shaye-shaye da dai sauransu da fatan wannan koken namu zai kai ga kunnuwan gwamnatin ƙasar domin su ɗauki matakin magance wannan matsalar da zama ruwan dare na gode ku tashi lafiya mai magana da umar janihu daga shinkafin zamfaran najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon BOA. Sunana Abdullahi Yamshehu tun noma a Shanga Local Government Kebbi State. da farko ina mika sakon gaisuwa ga shugaban kasanmu babanmu janar muhammadu buhari ubangiji allah ya ba shi lafiya mun yi murna sosai matuka da dawowar shi lafiya allah ya kara masa lafiya allah ya ƙara masa haƙurin jurewa da maƙiya kuma allah ya kare shi daga makiya da azzalumai dukkan waɗanda ba sa son ci gabansa ubangiji allah ka gana da su gaskiya Na gode sunana Abdullahi M. Shehu tungin noma Shanga Local Government Kebbi State. A huta lafiya. Assalamu alaikum.